بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والإسلام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصوتنا ومعلمنا قائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه من سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى قوم الشهر العليم ووتر الحجة من جراءة صلى الله عليه وسلم ولا يقول ثلاثين تفس ما شاء ووتر ترى ميلادية يوم شاء بقي مسلاتي نامو وأشرف الإسلام وخالد الله عليه ونشيد بلد رأس الإسلام والنفر شيخ رحمة الله عليه قال ابن تيمية يعمل بيان قوة مظلوم قوة الذي قوة باوى الله fatansa shi ne ya cika da musulunci kasancewa musulunci shi ne kishi shirka tabbatar ma da Allah subhanahu wa ta'ala mutum ingantacciya wacce babu shirka a cikin babu riya babu gida wannan shi ne fatan dukkan bayan Allah manzanni annaba da sauran wajen ku shi ne yake ci gaba da mana bayanin cewa musuluncin nan abinda ke tabbatar da shi shi ne miƙa su Allah subhanahu wa ta'ala kai da ɗaya ya zama an yi imani da shi an yarda da cewa shi ne ya faɗi ya tsara kowa komai to shi ne sai ke cewa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqa bi asbabi Allah subhanahu wa ta'ala duk da ya halicci kowane abu da sababi babu wani abu a cikin duniyar nan a ce Allah ta'ala ya halicci shi da sababi ƙoshi ƙoshi sababinsa cin abinci yunwa sababinta rashin cin abinci samun na sababinsa aure ilimin samunsa neman nemansa kowane abu da Allah ala ya halitta to ya halitta shi ne da sababi abinda ake ce ma shi wani abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye shi domin ya zama wani abu ba zai faru ba sai idan wancan abin ya faru shi ne ake ce masa sabab to kowane abu da Allah ta'ala ya halitta a duniyar nan to ya halitta shi ne da sababi فهو sababi السبب والمقدر له Allah shi ne mahalicin sababi wani muƙaddiru da su shi ya kaddara sababi shi ya sa wasu suka bata a kan wannan babu nan sabab da alƙadar wasu sai suka zafi su tabbatar ma da Allah tabbatar da kaddara amma su kora sabari wasu kuma sai suka zafi sabari suka kora kaddara wasu sai su ce duk abin da waye da Allah ne ya ƙaddara masa ba sababin ɗan adam a ciki su ne ake ce musu da jabaliya duk abin da kaga ya faru da ɗan adam to Allah ne ya ƙaddara masa ba komai nashi a ciki to daga wanda ya zama kafiri Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama fasik Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mai biyayya ga Allah Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mabiyin sunna Allah ne ya kaddara masa wanda ya zama mabiyin bid'a Allah ne ya kaddara masa in an je lahira dukkanin su Allah ba zai ya tambaye su ba domin dukkanin su kayan Allah in ji masu wannan aƙidar su kuma wasu a gefe guda ce suka ce a'a duk abin da ɗan adam ne ya Allah ma bai yi ba to daga ɗan adam shi ne ya halinci ayyukansa shi yake aikata abin da ya ga dama Allah ba bai san yana yi sai idan ya faru sannan Allah yake gane ma abu ya faru wani ya zo su ne kadariya duka waɗannan bangarorin guda biyu akan ta amma ahlus sunnati wal jama'a tun daga sahabban allah sallallahu alaihi wa sallam da waɗanda suka bi da waɗanda suka bi su sai suka tafi akan abin da sunna ta tabbata shi ne Allah ta'ala ya halicci ɗan adam kuma ya halicci kaddara kuma ya halicci sabari ya ba ɗan adam sabari ɗan adam na da iko aka ba shi damarsa aka aiko mishi da manzanni aka saukan masa da littafai to da idan dan adam ya bi waɗannan littafan ko littafin ya fi sunnan annabi sallallahu alaihi sallam sai ya tsira da wannan ne idan mutum ya sata sai a yanke masa hannu domin ai kaddara bai ganta ba a wajen Allah take amma sababi a hannun shi yake to da ka baka mu'amala da Allah subhanahu wata'ala akan abin da baka gani ba abin da ka gani shine za ka yi mu'amala da shi ka ganin an dokar da alƙur'ani an yi bayanai a cikin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam to wace hujja ko mutum yake da ita ta ba wani da wata hujja wa Allah shine wanda ya halicci sabuwa kuma ya kaddara shi وهو مفتقر إليه كافتقار المسبب هو سبب ينا لبكاتر حلتر ولسبب انسع kamar yadda yake bukatar wanda ya zama shi ne ya halitta sababin kowane aiki ko shi yana bukatar cin abinci ba za a ce wannan ya koshi idan ya ta abinci haka ɗan kawai ba za ka koshi ba ba za ka zauna ko shi da sai ka ce kawai ai kawai ka ci cin ka ya cika kuma ba ka cin abinci idan ba ku da lafiya amma idan lafiyar ka kadau da za ka buƙaci abinci to kowane sababin yana buƙatar wani sababin yana buƙatar wani sababin kamar yadda yake buƙatar wanda zai samar da kuma sababin mai samar da sababi shine Allah subhanahu wa ta'ala to da kowace sababi yana da sababinsa kowace kaddara tana da sababi shi sa malam ibn qayyim rahmatullahi alayhi yace al-faqih kullu al-faqih man yurdu al-qadra bil qadri wa yu'aridu al-qadra bil qadri wanda ya fahimci addini na gaskiya shine wanda idan kaddara ta zo masa sai ya ɗauko wata kaddara kuma ya ko wata kaddara da ita yunwa kaddara ce Allah ya kaddara mutum ya ji yunwa sannan Allah ya kaddara kuma a ci abinci misali jahilci Allah madaukakin sarki ya kaddara shi shi kuma ya kaddara samun ilimi samun da Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara shi kuma shi ya kaddara aure haka take to daga wanda ya fahimci musulunci shine idan wani abu ya faru da shi to zai nemo wani abin da yake kishi ya tafi ya kore shi a haka ake bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala وليس في المخلوقات سبب a cikin ababen halitta babu sabari ba wanda ya halitta sabari Allah shi ya halitta sabari dukkan wani abu da zai faru Allah ne ya halicce shi wallahu khalaqakum wa ma ta'malu Allah shi ya halicce ku da duk ayyukan da zamu yasa Imam al-Bukhari tun a zamanin sa ya rubuta littafi khalqu af'ali al-ibad khalqu af'ali al-ibad cewa Allah shi ne ya halicci ayyukan bayi ayyukan nan kala shi ne akwai kaddara akwai sabari akwai kaddara akwai sabari kaddara abin da zai faru da mutum sababin kuma abin da shi ne zai samar da wannan kaddara sai wancan sababin ya zo sannan sai kaddara da abu da ka ababen halitta ba su suke halitta sababi ba Allah shi ya halitta sababban ayyukan su مستقل da خير ولا دفع ضر ababen halitta ba su mallaki sababin da ke cin gashin kansa ta aikata alkhairi ko kuma ta ku da shi cuta ba bisa hannun Allah ne duk abin da kaga ya faru Allah ne ya kaddara amma kuma da sababi shi yasa sai kaga sababin nan ake bal kullu ma huwa sababu kai duk abin da yake sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinu to yana buƙatar wani sababin da zai yi shi da abin da yake sababi to wanka kalla a gefe sai ka ga akwai kuma wani sababin a gefe wanda shi ne ke maka sa sannan wannan sababin ya babu kamar misalan da muka buga a baya wa ila ma yadfu anhu as-sidd alladhi yu'aridu wa yumani'u haka nan kuma idan Allah ya kaddara wannan sababi ne na wani abu da zai faru da ba zai faru ba sai Allah ta'ala ya halicci kishiyarsa wanda zai zama shi zai kai kuɗi shi ya hana shi Babu. hana shi faru yanzu idan Allah ya kaddara wa mutum sababi na rayuwa sai ka ga wani abu ya faru sun ya zo tasha sai ya ga wata mota ya ce shi ke ke son shi yana zuwa sai a tashi tashi yana zuwa a ce ai yanzu nan da sai zai jira wa ya ta jin haushi ya ta jin haushi ana nana na sai a ba da labarin da ake ai wannan motar da ka tashi ba da shi a ciki ba ta kai wani kaza sai hadari sai dan motar sun kaga Allah ya kaddara masa sababin ya ci gaba da rayuwa amma ta yaya ta hanyar ya ke shiga wannan mota amma duka bai san su ba bai san cewa idan bai shiga motar nan ba ne ba za a yi haɗari da shi ba bai san kuma cewa idan ya idan wannan motar da ya ki shiga za ta yi haɗari ba duka bai san ba a hannun Allah ta ce. wannan shi ne abin da ake son mai imani ya shi shi yasa duk abin da aka sanya shi sababi ne a rayuwarka kuma shari'a ta yadda da wannan sababin to ba daidai bane ka ce kai ba za ka bi wannan hanyar ba saboda kada wani abu ya faru yanzu misali sai ba ce ta shi ba zai shiga mota ba saboda kai ya hada ya mutu yi hauka ce wannan ko ya ce shi to ko ba zai shiga jirgin sama ba har wani aka ce ya ce ko makka ba zai je ba in dai sai an shiga jirgin sama za a je a hajji shi yana da tsoron ya shiga jirgin sama ya mutu to da shi ba zai je hajji ba ire-iren wannan da sai a da labarin sai a ce ga sun kwanta a gidansu ba su da lafiya an ɗauke su a jirgin sama za a tafi da su wani ƙasa a kai su asibiti ba su sani ba sai su mutu a cikin jirgin a zara ran sai dai a juyo da jirgin ko jirgin ya je ya sauka inda ya waje bai sauka sanda ya sake dawo da gawon kaga shi ne wannan so da haka duk abin da sababi ne na shari'a to baya halatta ka ce kai ba za ka bi shi ba saboda tsoron kada wani abu ya faru da kai rashin imani ne shari'a ta yadda da wannan shi ne sababi kai kuma sai ka ce ba za ka bi wannan sababin ba saboda gudun kan wani abu ya faru da kai a'a ko ka bi wannan hanyar ko ba ka bi ta ba sai ka mutu sun can da suna ba da labarin wani yaro annoba ta sauka a garinsu matashi ya zai ce wa baban shi shi ba zai ba baban sai ya ce a zauna tare da mu in Allah ya kaddara ba za ta same ka ba wannan annobar sai duk a gaba kowa ya fita kai kaɗai ka rayu in kuma Allah ya kaddara wannan annobar sai ta faru da kadi da kaje sai ta bi ka kuma dama suna annoba wanda yake cikin kai wanda bai shiga ba kayyashi. ya shiga yaro ce shi zai fita ya kama hanya ya fita ya yi tafiya mai nisa ya bagari ya bagari da nisa ya ji ya gaji ya ce bari ya kwanta a ƙarƙashin wata bishiya ya huta shi ke yana kwance yana bacci sai Allah ya kuma da annobar shi ita ce umarci mace ce ya zo ya tare shi tsaya sai ya mutu bayan wani lokaci aka yi neman gawarsa aka same shi aka same ta baban sai baiti ya ce raha ya buzi na watan bin halali المنايا راصدات للفتى حيث سلك كل شيء قاتل حين تلقى عدد ويا gudu wai yana son ya gudun ba mutuwa ya da su jirfe ta حيث dalai mutuwa na nan ta kafa tankwanta ga mutum duk inda ya shiga yudrikumul mawt wani kuntum fi buhunin su kullu shi in shay'in qatilun hina talqa adalak komai zai iya kashe shi idan lokacin mutuwa shi yasa abin da yake sababi na shari'a ka bi shi ka miƙa ma Allah al'amarinka shi yasa sai aka sa maka ka'ida in za ka fita gida ka yi addu'a ka'idin da ake haɗa sababi da addu'a ce waɗannan abubuwan dukkanin su dai ne baka san abin da zai faru da su kai ba to sai Allah ta'ala sai shar'anta maka kuma abin da za ka yi in kai wannan to da izinin Allah kuma Allah zai kare za ka fita gida ka yi addu'a za ka fita gida ka fita da kafar dama sunna kenan اللهم إني أعوذ بك من أن أضل أو أضل أو أذل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قبل ذلك قد جاء ما قد ولا ألا مدو يا الله يا فارس الحي يا رجل كأن يجي كأول من أقول دي فارس domin ba kowace jarabawa ba ce ɗan adam yake guje mata ta zama masa ba za ka samu wani alheri ba sai Allah ya maka wannan jarabawa ne ita ce to babu wasu bayi da suka mallaki sababi duka sabubba suna hakan Allah to da ka ba Allah haka su wa huwa subhanahu wahdahu al-ghani an kulli ma siwa Allah madaukakin sarki ne sarki shi kadai ne mawadaci wanda ya wadata daga duk wanda ba shi ba Allah shi kadai ne yarda da kansa bai bukatar komai a wajen kowa amma duk wani wanda ba Allah ba to yana da bukata laisa lahu sharikun yu'awinuhu Allah bai da abokin tarayya wanda za a tafi taimake ke ya a tsakanin juna yake taimakon Allah babu shi yasa ya faɗa mana yace in ahsantum ahsantum li anfusikum wa sa tun fada in kuka kyauta ta kanku kuka mawa wannan sallar da suke kanmu mu muke mawa in kai sallah kanka kamawa duk ibadar da kai kanka kamawa ba Allah kamawa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفقه قلب رجل واحد ما زاد ذلك في وجه شيئا cikin أحسن الحديث القدسي يشي ya ku bayina da na ku da na karshen ku da mutanen ku da aljanu su za su zama zuciyar su da zama irin ka mutumin da ya fi kowa ta kaba ya fi kowa bin Allah kamar Abu Bakar yallahu an kuma za da za ta fi shayya ba zai kafa kuma ya ci gida ba haka kishiya ya ci ki lau an na awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala عبد qadri رجل واحد la na kafa zalika min kulli shay'a da kuma a ce da na farkon da na ƙarshenmu, da aljanunmu, da mutanenmu, mu duka za mu kasance a kan zuciyar wani baki lalacewa mu zama duk kowa ya lalace kowa ya zama kamar abu jahal wai ya zubilla ko abu lahar ko abdullahi bin ubay bin salu kowa ya zama kamar sa wannan ba zai rage komai a cikin mulkin Allah kanmu muke mawa da haka Allah ne al-ghaniyyu wanda ya tsaye da kansa wala dhiddun yunawi'uhu wa yu'aribuhu sannan Allah ba yi da wata kishiya wacce za a ce ga ta yunawi'uhu take ja da shi wa yu'aribuhu kuma take cin karo da shi yace abu kaza za a yi ita kuma wannan kishiya ta ce ba za a yi ba abu kaza za a yi duk wanda ba Allah ba yana da wannan sai a yi kaza wani zai ce ba za a yi ba har wanda kake ganin ma a ƙarƙashin ka yake sai ka iya faɗin abu ya ce ba za a yi ba duk ga wannan tana faruwa saboda haka tabbatar ma da Allah subhanahu wata'ala wannan haƙoƙan nasa su ne musulunci kuma su ne cikar bauta zuwa ga Allah subhanahu wata'ala qala ta'ala Allah madaukakin sarki قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله قل أفرأيتم kace shin ba ku ganin ma tad'una min dunillahi waɗanda kuke bauta ma ba Allah ba ma tad'una ay ma ta'budu waɗanda kuke bauta ma wa inna du'a huwa al-ibadatu lalle addu'a ita ce bauta in arada ni Allah bi dhurri kace musu idan da Allah zai nufaci ni da wata cuta ta rashin lafiya ko ta rashi ko ta wani abu na bacin rai ko makamancin haka hal kunna fatu burrihi shin su waɗannan ababen bautan naku za su iya yaye min wannan cutar za su iya ba filtan wani wanda ba Allah yake bauta mawa ba idan damuwa ta same shi wajen Allah yake komawa hatta idan abin da yake bauta mawa mai hankali ne shi ma a gaban ki zai ga idan damuwa ta same shi dukka ma wajen Allah yake aw aradani bi rahmatihi ko kuma Allah ya nufi na da wata rahama hal hunna mumtikatu rahmatihi shin sun isa waɗannan ababen bautan naku su riƙe rahama Allah su ce ba za ta same ni ba babu mutane nawa ake bibiyar da sharri amma Allah madaukakin sarki kiri-kiri ana kallo duk abin da aka shirya sai ya wa'azi na shirya muku sharri mutane nawa ake taruwa su ake sai an daga matsayinsu Allah madaukakin sarki kuma kiri-kiri ya hana tsansu ɗaukakan matsayin nasu ana kallo duk shirye-shiryen da za a yi na matsayinsu ya ɗaukaka sai ya ki ɗaukuwa wanda kuma Allah madaukakin sarki ya hana a cutar da su sai a ga hanyar da za a bi a cutar da su an kasa cutar da su suna nan suna nan wannan ke tabbatar maka da cewa Allah ke yi ba wani ba